yau juma'a goma ga watan jimadal ula hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da hudu daidai da ishirin da biyu ga watan march shekara ta dubu biyu da sha uku yau yini ne na biyu da muke gabatar da muhadara da muka kira ta da adabul masjid ladubban masallaci domin taya zainab isa murna na samun karuwan aure da ta yi da angonta mai suna ahmad abdullah muna masu addu'a na fatan alkhairi allah madaukin sarki ya zaunar da su lafiya magana akan masallaci masallaci ba ƙaramin waje ba ne babban waje ne mai girman daraja wanda allah maɗaukin sarki ya shelanta wannan a cikin alkur'ani mai girma a inda aka samu matsala da wasu kafirai daga cikin kafirran makka mun san cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fara da'awa ne a garin makka abin takeici mutanen garin sun san shi amma kuma sai suka juya ma da'awar tashi baya baki ɗaya suka yi ta'adawa da shi suka yi ta'adawa da shi wannan adawan da suka yi da annabi ta yi ƙarfi ba ƙarami ba wannan ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kai ga Allah ya umarce shi da yin hijira ya baggarin ya tafi madina mutanen madina mutanen arziki ne su suka marabci manzan Allah hannu biyu to sai mutanen makka sai suke ganin ya za a haka inda kuke an kwashe jiki an bar ku ku abin da kuke so shi kuma ya tafi wani waje ya yi abin da Allah ke so sai suka ce ba za ta sabu ba sai suka ɗebi jiki sai suka tafi garin madina sun je fada wannan fadan da kafiran makka suka je fada ne da kowa ya fi sani da cewa yakin badar to shi ne manyan malamai suka ce anna jama'atan min ru'asa'i quraish wasu tawaga daga cikin manya-manyan ƙuraishawa usiru an kama sa a matsayin bursunonin yaƙi a ranar da aka yi yakin badar kun san an kashe mutum saba'in daga cikin mutanen makka kuma allah maɗaukin sarki ya taimaki annabi da kama mutum saba'in to cikin saba'in ɗin nan akwai abbas ɗan abdulmuttalib فأقبل na نفر min ashabi رسول sallallahu alaihi wa عليه wa sallama sai wasu daga cikin sahabban annabi 'yan makka sai suka zo suka samu waɗannan da aka kama 'yan uwansu 'yan makka fa'ayyaruhun bishirki sai suka rika aibata musu sakamakon shirkan da suke yi ala ali aliyu bin abi talibin Bihul abbas shi sai na ali sai tinkara abbas ɗan uwanshi shi sai ci gaba da aibata mashi bi kitali rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa yayi abun kunya ya fito kan annabi wa qati'atir rahimi kuma da yanke zumunta fa qala abbas abbas ya daga ido ya kalle su sai ce malakum tadhkuruna masawi'ina ko waɗannan wasu irin mutane ne da kullum cikin abin da kuke lissafowa kuna lissafin miyagun ayyukanmu ne mun yi kaza mara kyau mun yi kaza ba daidai ba mun yi kaza na asha ba mu kyauta boje kaza kullum mugun abu mu kuke faɗi wa taktumuna mahasinuna amma kyawawan ayyukan da kuma muka kasance muna yi duk sai kuka bi kuka bibbinni ba ku ambaci ko kwaya ɗaya daga ciki ba faƙalu sai suka ce wahallakum min mahasin yanzu ku har kuna da wani abin kirki ne qalu na'am sai suka ce kwarai da gaske muku ke da abubuwan kirki abubuwan yabo da ya kamata a jinjina mana lanahanu afdalu minkum ajaran idan ana taɗin lada ne to ai mun fi kuma yawan lada inna lana'murul masjidal haram mu ne muke rayar da masallaci mai alfarma ta hanyar tsabtace shi duk wani abun bukata da ake nema a wajen mu muke samar da shi mu ne masu tsare shi da kulawa da duk abin da ya dace a kula wa na hajjibul ka'aba sannan mu ne muke sanya ma ka'aba riga muke sa mata shamaki wa ilhajij kuma muke shayar da alhazai ruwan zanzan wa nufakkul ani kuma duk wanda ya shiga lalura ya fada hannun jama'an tsaro to muke zuwa mu shi fa nazalatil aya sai Allah madaukin sarki ya saukar da aya wanda yanzu Allah madaukin sarki zai raba gaddama domin su waɗannan mutane sun lissafo ayyukan da suke ganin suna yi na kulawa da masallaci da kulawa da jin daɗin waɗanda suke zuwa ibada a masallacin kuma suna ganin mai wannan aiki to ya fi kowa girman lada to sai allah maɗaukin sarki ce innama ya amuru masajidallah ku sani waɗanda ke rayar da masallaci kuma rayarwan nasu ya zama rayarwa ta gaske har Allah madaukin sarki ya ansa ya ba da mafificiyar lada su ne man amana billah waɗanda suka yi imani da Allah wal yawmil akhir kuma suka yi imani da ranar tashin alkiyama wa aqama salata kuma suke tsaye da sallah wa ata zakata kuma suke bayar da zaka wa lam yakhsha illa Allah kuma ba su tsoron kowa sai Allah sai ce fa'asa ula'ika an ya kunu minan muhtadin lalle waɗannan su ne za su zama daga cikin shiryayyu ku tsaya ku lura da wannan ayan da kyau kenan duk wancan ayyukan da waɗancan kakare suka yi ya tafi bakin banza Sau da sun yi aiki ne sakamakon rashin imani da Allah da kuma rana ta ƙarshe kenan duk mutumin da ya yadda da Allah kuma ya yadda da ranar tashin alkiyama to yana daga cikin aikin da ya zama lalle gare shi kokarin yi ko ya sa wani nashi ya rika yi shine rayar da masallaci saboda kun ga hatta a jahiliya mutanen da ke raye a can suna kididdige kulawa da masallaci na daga cikin aiki wanda yake da mafificiyar daraja to amma babban abin takeici za a ga musulmi gaba ɗaya ba su damu da rayar da masallatansu ba wajen tsabtace su nemo abubuwan bukata ga waɗanda suke ibada a wannan wajen a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akwai wata baiwar Allah da hidiman masallaci take a masallacin take kwana ita ke share masallaci kula da ruwan alula a masallaci da dukkanin abubuwan bukatu na yau da kullum ana nan a wannan hali sai allah madaukin sarki sai mata rasuwa sai sahabbai suka kokuta cikin dare suka haɗu suka yi mata wanka aka je aka binne ta annabi bayan kwanaki ko shagargari sai ya tambayi ina wanci sai aka ce ai ta rasu annabi ya ce don me ba ku sanar da ni ba su suna ganin don wance ma ta rasu cikin dare har sai an ji an ta da annabi su ba san masu rayar da masallaci manyan mutane ba ne za ku zo za ku ji har annabawan Allah manya Allah madaukin sarki ya ba su aiki na rayar da masallaci shi ne annabi ya ce dulluni ala kabariha ku je ku nuna man kabarinta da aka je aka nuna mai sai annabi ya mata sallah da ya gama sai ya ce da waɗanda suke kwakwanci a wannan makabarta kabarrukansu cike yake da duhu amma sakamakon sallah ta Allah ya haskaka musu duka kun ga albarkacin kaza kadan gare ya sha ruwan kasko shi sa al'amarin kulawa da masallaci ba karamin al'amari ba ne tun daga abin da ya shafi share shi kula da banɗakunan shi kawo butoci da kulawa da su shimfiɗu da za a shimfiɗa domin masu yin sallah da kula da tsaron shi da duk waɗannan abubuwa suna daga abin da ya zama wajibi musulmi su tsare su rikai yi ibada ne ba ɗan ƙarami ba abdullahi dan mas'ud Allah madaukin sarki ya kara mashi yarda ya ruwaito hadithi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake cewa sayakunu fi akhir zaman zai kasance a ƙarshen zamani qauman za a samu wasu jama'a yajlisuna fil masajidi za su zo su rika zama a cikin masallaci ko a haraban masallaci hilakan hilakan ko hulakan hulakan za su yi halka halka waɗancan ayar da waɗannan ayar da wancan gayya haka kowane set za su zauna isu isu ƙawayen juna ne ko kuma abokan juna imamu humud duniya abin da suka sa gaba duniya ne za su zauna su ta hiran duniya a yi shewa a yi abubuwa ana tattaunawa ana hira ana jin daɗi sai annabi ya ce falatu jalisuhum idan kika ga irin waɗannan da ke zaman hira a cikin masallaci ko a haraban masallaci annabi ce karki zauna tare da su fa innahu laisa lillahi fihim haja Allah bai da bukatan irin waɗannan mutanen ba na wannan ba tawagar Allah ba ne. Allah bai san waɗannan mutane kwata-kwata wanda su masallaci bai wuce wajen hira ba za a zauna a ta shewa a ta maki ana tattauna abubuwan da suka shafi duniya zalla ya ce to irin waɗannan mutane kar mutum ya sake ya zauna tare da su domin ba na Allah ba ne masallaci ya fi gidanki albarka ɗaukaka alkhairi baki ɗaya masallaci ya fi wajen sana'anki haka masallaci ya fi duk inda kike zato tare da cewa bayanan da muka yi ajiya ba wai na warware wannan bane wannan kuma ba yana warware shi bane cewa inda kike sallah ma yana da wata daraja na musamman amma sai na bayyana muku cewa masallaci na da wata irin keɓantacciyar daraja wanda Allah madaukin sarki ya mashi bari ku ji hadisin da abu huraira allah maraukin sarki ya kara mashi yarda ya ruwaito manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce salatun rajul fi jama'atin sallan da mutum zai zo ya a cikin jama'a ta tazidu ala salatihi fi baitihi yana samun fifikon daraja a kan sallan da zai a cikin gidan shi wa salatihi fi sukihi da sallan da zai yi a kasuwar shi hamsan wa ishirina darajatan da ninkin ba ninkin lada da daraja har ishirin da biyar wa zalika ba don komai ba sai don bi anna ahadakum iza tawadda'a annabi ce daɗayanku san da ya alwala fa ahsana alwudu'a ya kyautata alwalan nashi wa atal masjida kuma ya zo masallaci la yuridu illa sala ba abin da yake nufi da wannan tahowa sai sallah lam ya khatu khutwatan babu wani tako da zai taka kafa ya aje ko ya daga illa rufi allahu biha daraja face an daga darajan shi wa khutta anhu biha khati'a kuma an kankare mai zunubi hatta yadkhula al masjida har sai ya shigo masallaci yasa masallaci alkhairi ne mun fahimci wannan kuma wannan daraja da kuka ji a cikin wannan hadisi ya keɓanci wanda in ya tashi zuwa masallacin ne kaɗai zai yi alola kenan wacce ta taho masallaci za ta yi sallah daga gidanta sai ba ta yi alola ba to ba ta da wannan daraja. mun fahimci wannan da kyau ko in kin taso za ki zo to sai ki yi alola daga gida domin kin ji ka'idan sai in an yi alola to duk tako ɗaya lada ne duk tako ɗaya daga daraja ne a wani hadithi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa in mutum ya iso masallaci to sallan da zai zo yayi sai ta zama ƙarin lada ne gare shi kawai domin shi an riga an gama rubuta mai darajoji manya-manya kuma an bibbi dukkanin zunuban shi an gama kankare su baki ɗaya to sallan da zo yayi to wannan ya zama ƙarin lada ne gare shi Allah madaukin sarki ya sa dace mala ya ce almasajid buyutullah su masallatai buyutullahi ɗakuna ne na Allah waliza mara biyar raf'i sha'aniha to da wannan ne aka yi umarni da ɗaukaka al'amarin masallaci a inganta masallacin a tsabtace masallacin masallacin ya zama yana da kama kyakkyawa hitimami biha kuma a ba da himma matuka wajen inganta masallaci ƙwan allah ta'ala allah maɗaukin sarki ya ce fi buyutin adina allah an turfa wa yuzkara fi hasmuhu cikin wasu ɗakuna ne na allah allah maɗaukin sarki ya ba da izini a ɗaukaka martaban su sannan kuma a ambaci sunan shi a ciki a ambaci sunan allah kaɗai a cikin masallaci banda sunan kowa a ɗaukaka martaban addinin Allah kaɗai a masallaci banda martaban kowa wannan umarni ne da Allah maɗaukin sarki ya bayar Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace kenan duk abin da wani zai zo ya kawo na aiki ko na magana wanda zai nakasa darajar masallaci to bai halatta ba duk abin da mutum zai yi a kusa ko a nesa ya ɗaga darajar masallaci to wannan shi ne abin da ake nema ga duk musulmi ya yi Allah madaukin sarki ya sa mu dace waliza shara laha adaban to da wannan ne sai aka tsara masallaci wasu ladubba yambagi mura'atiha wanda ya dace a kula da waɗannan ladubba a kiyaye su dole ne mutum ya tsaya ya kiyaye waɗannan ladubba saboda masallaci ba wajen wasa bane gidanki sai a ce gidanki gidan iyayenki a ce gidan iyayenki gidan mijinki a ce gidan mijinki amma masallaci sai a ce ɗakin Allah ashe ba wajen wasa ba ne masallaci Malam ya ce ladabi na farko shine a tamzif tsabtace masallaci kar a bar ko datti ko a ci wasu abubuwan ciye-ciye ce a a masallaci a bari bangayen masallaci kar ya kasance an kashe sauro ga jini nan ko kudin cizo ya face-face da jini a jikin masallaci ko a bar yanin gizo-gizo ko wata ta kaki ta tofa ko a kwakulo ta sono a yaba ko wani abin da ya kama da wannan duk a masallaci an hana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ga wani yayi kaki ya tofa a bangon masallaci annabi ya fada ya je na kankarewa ya ce wannan laifi ne ba abin da zai kankare ma mai wannan laifi zunubin da ya dauka sai in ya kankare wannan abin da ya sa shi sa duk abin da zaki kawo na datti ko najasa a masallaci to ba daidai bane wannan laifi ne masallaci an yi umarni da tsabtace shi wattatyib da kuma sanya masallaci turare turare na ruwa turare na kanshi da daskararren turare da ake sawa saboda ya gyara yanayin masallacin sannan waɗanda za su zo masallaci su ma an so su zo da wannan kyakkyawan kaman sai dai za ku zo ku ji an togace mace ana son yadda masallaci yake da tsafta aka tsaftace shi aka inganta shi aka sa turare a cikin masallacin to ana son su kansu mahalatta masallacin su ma su zama haka wartida izina sannan kuma duk wanda zai zo masallaci ana son ya zo da kwalliya da kama kyakkyawa liƙaunuhi ta'ala domin faɗin allah maɗaukin sarki ya bani adam allah ya ce ya ku ‘yan adam zinata kuma inda kulli masjidin ku ɗauki ƙawa ƙawa na zuci ya kasance zuciyanku gaba ɗaya allah ne ke cikinta babu shirka babu bida'a babu soye-soyen zuciya a cikin zukatanku sannan kuma ya kasance suturun da ke jikinku suturu ne kyawawa suturu ne masu tsabta suturu ne masu tsarki tsarki na zahiri da baɗini dukiyan da aka siye su ya zama dukiya ne na halal sannan kuma ya zama suna da tsarki babu najasa kuma ya kasance suna da kyawun kama ba wai masu mummunan kama ba haka ake son duk ɗan adam ya kasance kullum cikin kyakkyawan kama allah madaukin sarki ya sa mu dace wa ƙala ta'ala har ila yau Allah madaukin sarki ya ce wahidina ila ibrahim wa isma'il mun tabbatar da ƙarfafa doka da umarni ga annabi ibrahim haka da annabi isma'il an tsahira baitiya litta'ifina su tsarkake wannan ɗaki nawa domin masu tsawafi wal'akifina da waɗanda suke zuwa itikafi wa rukka'i sujud da masu salloli na yau da kullum ashe sharan masallaci aikin manyan mutane ne ashe sharan masallaci ba ƙasƙantaccen aiki ba ne ashe aiki da hidindumin da ake a masallaci ba mutane ne waɗanda ba masu daraja ba ne suke yin shi annabawan allah irin annabi ibrahim halilar rahman wanda allah ya ce wata zallahu ibrahim khalila annabin da Allah madaukin sarki ya umarci annabi da ya koyi da shi ashe wanda ya bada lokacin shi dan hidiman masallaci wannan ba karamin mutum bane a wajen Allah mutum ne mai madaukakiyar daraja mutum ne mai kiman gaske shi yasa baiwar Allah inda za a amince miki share masallacin unguwanku ki shiga wannan aiki aiki ne na manyan mutane domin kun ji annabi Ibrahim da ɗan shi annabi Ismail Allah madaukin sarki ya karfafa musu umarni cewa an ɗahira baiti ya litta'ifina wal akifina wal rukka sujud idan baki samu wannan hali da wannan yanayi ba yi ƙoƙari tsintsiyan da za a yi amfani da ita wajen sharan masallaci ki siya ki aika butan da za a rika alula a masallaci ya zama da naki ake yi tabarmin da ake shimfiɗawa ya zama akwai kuɗin ki wajen siyansu duk abin da za a kawo na inganta masallaci hatta abin kwashen shara ko abin zuba sharan ki tabbatar da ke a ciki wajen siyan shi in ku akwai 'ya'yanki 'yan samari da suka tasa to ki rika turo su masallaci lokaci bayan lokaci su shiga cikin waɗanda suke aikin share-share a masallaci domin alherin zai kai zuwa gare ki da kuma zuwa gare su shi yasa kakkui sakaci da wannan ku tabbatar da 'ya'yanku hidindumin da suke yi to su taso suna hidima a masallaci kun ga dai annabin Allah da annabi Ismail annabi Ibrahim da annabi Ismail duk suna wannan aiki ni ko ina ganin a duk masallacin nan ba wanda ya kai su in kuma ko wanda ya kai su to a daga hannu mu ga kowa ne ne wannan to Allah ya ba su aikin sharan masallaci Allah ya ba su aiki kula da dukkanin abin da zai inganta rayuwar mai ibada Allah maraukin sarki ka sa mu fi karfin zukatanmu mu wa fil hadith ya zo cikin hadisi inna allaha tayyibun cewa Allah madaukakin sarki tayyib ne yuhibbu tayyib Allah madaukakin sarki yana son duk wani abu mai nagarta duk wani abu mai tsarki duk wani abin da yake da kyau nazifun Allah mai tsarki ne yuhibbun nazafa Allah madaukakin sarki yana son tsafta karimun Allah mai karanci ne yuhibbul karam Allah yana son karimci jawad Allah mai baiwa ne yuhibbul jud Allah madaukin sarki na son baiwa da alheri da mutuntawa fanadhifu afniyatikum sai annabi ya ce ku rika tsaftace harabanku da farfajiyarku ya zamanto cikin gidanki a tsaftace ɗakunanku daban ɗaki da kicin ɗinku a tsaftace haraban gidan gaban gidan da bayan gidan ya zama ko ina a tsaftace to an umarce ku da tsaftace gidajenku to ina ga ɗakin Allah kun gano wannan da kyau ku kar a zo masallaci a ga wani abu wanda zai bakanta ma mai ibada ko wanda zai zo ya wuce a kota ko ina a tabbatar da an tsaftace an inganta an gyara inda komai zai zama mai kyau ne a masallaci to haka ake son gidan musulmi haka ake son jikin musulmi haka ake son duk abin da musulmi zai yi mu'amala da shi Allah madaukin sarki ya sa mu dace ta na akalu thawm to ana son kuma duk mutumin da zai mu'amalanci masallaci ko da ko daga shigowa ya salla ne ya fita to ana son yi nisanci akalu thawmi cin tafarnuwa ba a son cin akau wal basal da cin albasa wa aklu ma fihi ra'ihatun kariha da cin duk abin da yake da wari da hamami wanda zai fito ya cutar da masallata kenan duk wanda zai sha sigari ko kuma wanda zai bar bakin shi da doyi ko wanda zai bar hammatan shi na wari ko wanda zai sawo tufafi waɗanda suke karni ko tufafi wanda suke da abubuwan da ba su da daɗin mu'amalanta wanda koda wanda ya jingina da shi ne hada kafada da kafada mutum zai kwashi datti ko ya kwashi wani abu mara kyau to ana son mutum ya nisanci wannan domin tu'udil musallina wannan zai iya cutar da masu sallah a masallaci kenan duk abin da ki zo da shi masallaci ki tsaya ki lura da kyau kar ki zo da tufafin kin kwaso a bakin tukunya ki zo ki zauna kusa da wata tana zama ita kuma ta gogi wannan bakin tukunyan kin cutar da ita mun gano wannan ko ki zo da jikinki gaba ɗaya baki gyara jikinki ba ki zo ki cutar da waɗanda ke zaune kusa da ke wannan haramun ne bai halatta ba sai dai bari ku ji ammal mar'a fala ta tsayyab ita mace ba a yadda ta sa turare ba iza aradatul khuruj ila al masjid duk sanda ta nufin fita zuwa masallaci wa zalika lima warada fil hadith wannan ko ya zo ne a cikin hadithi annabi ya ce idza shahidat ihda kunnal masjida duk sanda ɗaya daga cikin ku za ta halarto masallaci fala ta ban to wannan katta sake ta sa tarare duk yanda aka ce a zo da kyakkyawan kama to ku sani da sa tarare a cikin shi musamman ga kuma ta shari'a ta hana wa zalika li adami itharati shahawat saboda turare yana da ɗabi'a na tada sha'awa to kar zo da turare tana tada sha'awa mutane akan hanya da sauran abubuwan da za a zo a fuskanta a wajen ibada wannan shari'ar musulunci kwata-kwata ta hana shi yasa ba burgewa bane ki zo kin sa tare kina kanshi wannan yana nuni cewa ke ba gidajiya ce sannan baki fahimci addini ba ko da kina da ilimin addini to ke din nan yar adawa ne ga nassin alkur'ani da hadithi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya umarce mu da yi masu biyayya shi yasa ya zama wajibi ku kula da wannan Allah ya sa mu dace qira'atu zikrul khuruj ilal masjid yana daga abin da ya kamata mutane su kula shine qira'atu zikrul dukhuli ila al masjid al khuruj ila masjid da ad fil masjid abubuwa ne guda biyu sanda zaki fito daga gidanki za ki zo masallaci bayan kin yi addu'an fita daga gida to kuma kina gama wannan sai ke addu'a na tunkaran masallaci addu'i ne guda biyu in kin zo masallaci akwai kuma addu'an shiga cikin masallaci kun gano wannan addu'an zuwa masallaci da za ki tun daga hanyar gida shine allahun Maji alfi kalbi nura Allah ka sanya man haske a cikin zuciyata wa fi lisani nura Allah ka sa haske a harshe na waje alfi sam'i nura Allah ka sa haske a cikin jina waje alfi basari nura Allah ka sa haske a cikin jina a cikin ganina waje alfi khalfi nura Allah ka sa man haske a bayana wa min amami nura Allah ka sanya man haske a gaba gare ni waje almin fauke nura ka sanya man haske sama da ni wa min tahti nura ƙasa na ma Allah ka sa man haske Allahumma a'tini nura Allah ka hore ka bani haske ka yi man baiwan shi wannan zikirin na da tsawo amma wannan ruwa iyakanta kenan to in zaki taho masallaci sai ki haddace wannan sai ki rika wannan addu'an yayin taho wanki masallaci ina fatan mun fahimci wannan da kyau sai kuma kira'atu sai bayan da malika wannan sai ce taqaddimar rajulil yamna inda dukhul in kin zo zaki shiga masallaci to ana son ki gabatar da kafan dama yayin shiga ma kira'ati du'a il ma'thur sai kuma ki karanta addu'an da aka samu an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga annabi annabi ya ce iza dakhala ahadukumul masjid duk sanda ɗaya daga cikin ku yazo zai shiga masallaci falyusallim ala nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to ya gabatar da sallama ga annabi thumma liyaqul sannan sai ya ce Allahumma ftah li abwab rahmatik Allah ka bude min kofofin rahamanka wa iza kharaja falyaqul in kuma zai fita sai ya ce اللهم inni as'aluka من fadlika Allah maraukin sarki ina roƙonka falalarka mun gano wannan da kyau ku wannan shine addu'an da zaki yayin shigowa da kuma yayin fita kuma ga ƙafan da zaki shigo da ita zaki je in zaki fita kuma sai ki fita da ƙafan hagu duk abin da kika san zaki yi a masallaci a ce tar to kake sake ki yi shi don ki san cewa kefa makociyar Allah ne yanzu cin da kin zo ɗakin Allah to babban abin da ake buƙatan ki da shi shine natsuwa mun gano wannan kar ya kasance kin zo masallaci kina yin abubuwa na rashin natsuwa abubuwa na ballagazancewa da abubuwa na rashin natsu maganganu marasa kyau sassun maganganu ya fice zinɗi da duk waɗannan abubuwa duk ba a son su a cikin masallaci kwata-kwata kina ya zama wajibi duk wanda ke jin wannan ta nasu masallaci ki san zaman da kike a ciki ma fa ibada ne zaman ki a masallaci ma fa lada ne ake baki ina fatan mun gano wannan da kyau lada ne ake baki ba ɗan karamin lada ba ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa kakki sakaci da wasa don gane da abubuwan da kike na zamanki a cikin masallaci karke ɗauka wai kawai kin zo masallaci kawai kaman kin zauna a ɗakin ki niki ta yadda kike so ba haka yake ba Allah maraukin sarki ya sa mu dace kuma kai ki ɗauka kin shigo masallaci ki ɗauka kin shigo gidan yaro ne ba haka yake ba so ake da ki natsi ki san abubuwa masu amfani ko ba an shigo masallaci shikenan sai a shiru babu magana ba a'a gulma babu daga sauti babu dararraku marasa fa'ida babu in aka zo ana karanta qur'ani ko hadisi dole a natsu kuma ai shiru ai gum domin masallaci an gina shi dan haka ne Allah ya sa mu dace malin yace ad-dukhulu ila al-masjidi bi sakinatin wa waqarin ana son wanda zai taho daga gida zuwa masallaci ya zo a natsi hankali kwanci in an zo shiga masallaci ma to a shigo a natsi hankali kwanci babu turereniya babu ingijejeniya babu kuma shigowa da gudu kun gano wannan da kyau ko wannan yana daga cikin ladabi daga cikin ladabban shiga masallaci ladabi daga cikin ladabban zuwa masallaci lima warada an abi katada radiyallahu anhu qala saboda abin da aka ruwaito daga abu katada Allah madaukin sarki ya kara mashi yarda ya ce bainama na hannu nusalli ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce mun kasance muna sallah tare da annabi id sami'a jalabatin rijalin sai annabi ya ji gudu na mutane ta sun fito a gurguje za a shigo masallaci falamma salla qala yayin da a gama sallah sai ce ma sha'anukum me ya same ku ne qalu sai suka ce ista'ajalna ila sala gaugawa muka yo zuwa sallah kala sai ce fala ta fa'alu daga yau ku daina yin haka iza ataitumus salata duk lokacin da za ku taho sallah fa alaikum bisakina to ku taho cikin natsuwa fama adaraktum fasallu duk abin da kuka riska sai ku sallace shi wa ma fata kun fa’atinmu abin da kuma ya subuce muku to sai ku ciku ya hana zuwa masallaci inna rididi a zo da gudu a zo ana turereniya ana bigegeniya a zo a yi tsallasi a faɗi wai an ji daɗi kenan a masallaci duk wannan yana daga cikin rashin ladabi ma masallaci kun gano wannan da kyau ko ladabi kyakkyawa ga masallaci shine a natsu ana son kika taso daga gida za ki zo masallaci ke ki ji cewa za ki je makotakan Allah ne ki ji wani irin annuri da ni'ima a cikin zuciyanki ki ji wani irin kwanciyar hankali ya rufe ki ya da ki in kika zo masallaci annabi ya ce mala'ikun Allah ne suke kewaye da mu yanzu haka dinnan ba ga wani irin natsuwa da ko ga kunyi ba wallahi natsuwan annabi ya ce Allah ne yake sa mana duk wacce kika ga bata natsu ba to Allah ya kiyaye Allah ya sauwaƙe mata Allah kuma ya shirye ta Allah ya dawo mana da ita kan hanya amma dai abin ai mata jaje ne kun gano wannan da kyau ko to sai mala'ikun Allah sai su ɗauko rijistansu sai su ga suna rubuta sunan kowa ɗaya bayan da ɗaya bayan da ɗaya bayan da ɗaya bayan da sanda za mu tashi sannan su ma za su naɗa rijistan sai su tashi sai su tafi sai su samu Allah madaukin sarki su ce ga daga inda muke alhali shi Allah ya fi su sanin daga inda suke to sai ce ya kuka samu bayina ya kuka baro bayina kuma bayina me ya tattara su a wannan wajen sai ce ya Allah sun tattari ne saboda neman gafaranka da neman yardanka da fatan samun baiwan shiga aljannarka sai Allah ya ce shin sun taba ganin aljannar ta wani da suke gogoriyo da ɗokinta sai mala'iku su ce wai Allah da sun taba ganin aljannar ka ai da himma da kwazon nasu ma ya daran mu haka kuma me suke tsoro sai malaku su ce wutanka ya Allah ita suke firgice da razane suke tsoro da neman Allah ka kiyaye su daga gare ta sai Allah ce sun taba ganin wutar tawa ce sai malaku ce ya Allah da a ce sun ga wutanka ai da tsoron ya fi haka sai Allah ya ce ku shaida abincin da suke fata da so da kauna aljanna ce na basu abin nan da suke tsoro ita ce wuta na kiyaye su ba zan sa su ba sai mala'iku sai su ce ya Allah ai akwai wasu da suka zo ba manufansu ba kenan sun zo leken asiri ne sun zo gulma ne sun zo rage lokaci ban eh, dai abubuwa da dai abubuwa masu yawa sai Allah ya ce da wanda suka zo don ni da wanda suka zo don wani na gaba su na gafarta musu sai annabi ya ce ai su mutanen da ke taruwa a masallaci ana irin wannan darasin la yashqa lahumul jalis duk wanda ya zo ya zauna tare da su baya rashin arzikin duniya da lahira duk wanda ya zauna sai ya samu arzikin duniya kuma sai ya samu na lahira Allah maraukin sarki ya sa mu dace shi yasa ana son natsuwa ana son kwanciyar hankali a cikin wannan harka Allah ka natsar da mu wal matlubu minal muslim abin nema dai ga musulmi an yuhafaza an yuhafaza ala hadal waqar shine mutum ya kokarin kiyaye wannan natsuwa wa huwa bi dakhilil masjid a lokacin da ma yake cikin masallacin mun gani in kika shigo cikin masallaci ana son ki kula da wannan natsuwa da zama a natse hankalinki kwance wala yarfa'u sautahu bi kalamin kada ki riga daga sauti a cikin masallaci a lokacin da ko da ba darasi ake yi ba ko da ba karatu ake yi ba ko da ba komi ake yi ba haka kawai ana dararrako da daga sauti da kirayen juna to ba a san wannan ya yawaita a cikin masallaci wala jala ba kar kuma a ci gaba da tafiya da guje-guje da bige-bige a cikin masallaci kadisar libaitin la saboda tsartace da tsarkake dakin Allah wali Allah yusabbibu tashwishan lil musallina kuma kada wannan surutu da wannan hayaniyar ya zama sababi na tashwish na ɗaukan hankalin masu sallah aw qari'il qur'an ko wanda ya zauna zaman karatun alqur'ani aw ghairihim ko wasunsu min rawadil masjid daga cikin wanda suka zo wasu hidindimu da buƙatunsa a cikin masallaci so ake duk wanda yake nan ya zama na tsatsi ya zama mai kwanciyar hankali da natsuwa ba a son irin waɗannan abubuwa ina fatan mun gane mallantana a kai ga ana cewa ai gulman da aka yi ai a masallaci aka ce yi a makaranta ne aka ce ta ce ai abin da ta faɗa ko ta je ta fi a masallaci ta yi wannan bai kyauta a ce waɗanda suka san addini da ilimin addini a ce za su yi wannan ba allah madaukin sarki ka kauda mana da wannan ɗabi'a na shaidan yana daga cikin ladabin masallaci salatu ta tahiyatul masjidi ƙablar julus ana son in mutum ya shigo masallaci ya nafila a biyu wannan gaisuwa ne ga masallaci kafin zama limarawahu abu dawud saboda abin da abu dauda ya ruwaito radiyallahu an abu qatada ya ruwaito Allah ya kara mashi yadda annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi ya ce iza ja'a ahadakumul masjida duk sanda ɗaya daga cikin ku ya zo masallaci falyar ka an raka'a ta kabla an yajlisa to ya nafila raka'a bi kafin ya zauna me yasa a nan wani lokaci ba ma yi shine gudun tashwish sanda kika miƙe yanzu kina sallah karatun da ake yi zai rika ɗaukan hankalinki karshen ta karatun ma ya kiyo kuma za ki ɗauki hankalin wasu to shine da yawa sai ga ba sa yi amma inda so samu ne yin shi yafi in zai kasance babu daukan hankali kuma ke ba za a rikitar da ke da rudar da ke yayin da kike sallan ba ko kuma kina sallan rabin hankalinki na masallaci rabin hankalinki na sallan kuma mun fahimci wannan da ke ko har sai ga wata ana sallah in aka yi abun murmushi ta murmusa to duk irin waɗannan abubuwa ya kamata a ce musulmi yana da natsuwa a kansu allah ya sa mu dace na gaba taqdimur rajulil yusra gabatar da ƙafan hagu indal khuruj yayin da zaki fita masallaci ma qira'ati dhikr al-warida fihi tare da kuma ke karanta zikirin da yazo cewa in mutum zai fita daga masallaci ga irin abin da ake son ya karanta kun ga abin da malai yake sai ke bayyana mana anan wai fa so ake duk wanda zai zo masallaci ya zama natsatsi duk wanda zai zo masallaci ya zama natsatsi kenan kin shigo masallaci a natsa kike hankalinki a kwance yake kin san abin da ya kamata ki fadi kin san kafan da ya kamata ki shigo da ita kina cikin wannan natsuwan hankalinki kwance kin san abin da ya kamata ki fadi yayin fita kin san kafan da ya kamata ki fita da ita amma kin shigo da gudu zaki fita da gudu ba ki cikin natsuwa ba ki cikin kwanciyar hankali sai kin fita ma ki tambaye to da wata kafa ma ki fito oho kin ma ya koyi addan shigowa oho rashin natsuwa ya haifar da wannan Allah ya sauwaka to ne sai ce wa huwa Allahumma salli wa salli wa ala Muhammadin rabbi ghafirli hali waftahali ba fadlika sai ki ma annabi sallama da salati ki neman mai albarka ki roƙan makanki gafara ki makanki addu'an Allah madaukin sarki ya buɗe maki ƙofofin falala baki ɗaya inda in kin fita Allah madaukin sarki ya sa fitan ki ya zama alkhairi ne gare ki duniya da lahira duk abin da kike nema wannan abin ya rikide ya zama maki alheri duniya da lahira shi yasa duk wannan abin da ake ambatawa masallaci kaza masallaci kaza masallaci kaza sai ki waiwaya baya ki ga wanda ya gina masallacin fa yana samu waɗannan alkhairan kun gano wannan shi yasa masallaci ba karamin waje bane kuma ba sai kin samu kuɗin ginawa ba ki samu kuɗin ingantawa da gudanarwa shi ma wannan yana daga cikin alherin da mutum zai samu na duniya da lahira Allah madaukin sarki ya samu dace yustahabbul iksar min dhikrillahi ta'ala ana son an shigo masallaci a yawaita ambatan Allah cikin shi wat tasbih da yawaita yin tasbihi wat tahlil da yawaita yin hailala wat da yawaita kabarbari shine zikirorin da annabi ya karantar ana son musulmi in ya shigo masallaci ya yawaita su kada ya kasance ke kin kosa ki zo ki zauna kina taba taban waya kina rubuta text kina karanta text kina browsing wani abu a net kina waye kina waye duk waɗannan abubuwan shirme ne ki zauna a masallaci ki ma annabi salati ki azka da shari'a ta ce ayi ki abubuwan da za su daga darajanki a lahira wannan shine abun neman ki zaki iya mutuwa anjima jima lalura zai iya samun ki gobe da jibi da gata baki zo masallacin mu zaki yake tafiya rashin lafiya zai iya samun ki mutuwa abubuwa iri iri zai zama kina lafiya amma kuma kina da majinyaci to yanzu da kika samu dama niki abin da ya kamata ki yi yanzu ya kamata ki yi shi kun gano wannan da kyau ko amma sai mutum ya zo ya zauna ya ta ifaci ifaci ya ta dararraku ya ta maganganu ki ta abubuwa na asha wanda bai kamata ba wata ma za ta zo masallacin ne sai ga ta zo da eh, irin wannan mujallu na fim ko littattafai na soyayya wannan littattafan fasikanci da Allah maɗaukin sarki karara a cikin alkur'ani ya kira su da lahawul hadith wa minan nasi man yashtari lahawul hadith liyudilla an sabilillah waɗannan abubuwan jama'a duk ba daidai ba ne tun musulmi ya kamata ya nisance su ba ma a masallaci ba hatta a gidajen kuma ya kamata a ce ana samun ki da waɗannan abubuwan ba duk yadda kike sha'awar su ko ki kokari ki ya kesa a cikin zuciyarki ba alheri kwata-kwata a lokacin da zaki karanta mujallan fim ina ganin a lokacin inda zaki nazarin alkur'ani zai fi mujallan fim ai ko ba zai fi ba tana ganin babu wata fa'ida ki zo kina bata ma kanki lokaci Allah ya sa mu dace mala yace wa ghayriha min al-azkar da wasu zikirorin ma wa yastahabbu ikthar min qira'ati al-qur'an ana son in mutum ya zo ya zauna a masallaci ya yawaita karatun al-qur'ani wa min al fihi qira'atu hadisi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana daga abin da ake so mutum ya yawaita a cikin masallaci karanta hadisin annabi mun fahimci wannan wa ilmi da kuma darasin ilimi irin wannan da kuma alfiƙihi da darasin fikihu ko ilmin fikihi da duk abin da zai fahimtar da mutum fikihun addini ana son a yawaita shi a cikin masallaci wasa'irul ulumi shar'iyya da sauran ilmomi na shari'a ana son a yawaita yin wannan a cikin masallaci qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace fi buyutin adinallahu an turfa Allah madaukakin sarki yayi izini a cikin ɗakunan sha ɗaukaka al'amarinsu wa yi fi hasmuhu sannan ambaci sunan Allah a ciki yusabbihu lahu fiha ai ta tasbihi ana girmama Allah a cikin masallatan bil guduwi wal asal yi wannan safiya da yammaci rijalun wanda za su yi wannan aiki wasu mazaje ne da la tulhihim tijaratun wanda kasuwanci baya shagaltar da su wala bai'un ko siye da saidawa an zikirillah daga ambatan Allah duk yanda wani abu na duniya ba kaman kasuwanci siye da saidawa wannan ya fi komi ɗaukan hankalin ɗan adam to su dangane da tuna Allah da ambatan Allah waɗannan abubuwa gaba ɗaya ba sa shagaltar da su kun gano wannan da kyau ko ba wani abin da ke shagaltar da su wajen bin Allah to haka ake son kema ki zama kina daga cikin waɗancan mazajen me yasa Allah maɗaukin sarki ce rijalun tare da cewa mata ma na zuwa ba ce rijalun wani sa ba saboda aglabiya mafi rinjayen waɗanda suke zuwa raya masallaci da hidindimu a masallaci maza ne mata 'yan kaɗan ne suke zuwa shi yasa sai aka rinjayar da janibin maza akan janibin mata shi yasa in kin zo sai ke ɗabi'anta da ɗabi'a na natsuwa ɗabi'a na ambatan Allah karatun alkur'ani nazarin iliminki na hadithi da ya karantar da ke da fiƙihu da larabci da duk abin da zai amfanar da ke amfanar da waninki Allah ya samu dace almuhafazatu ala nazafatil masjid dole ne kowa ya kula da tsaftar masallaci kakki zo da ɗanki ko 'yarki ba ki sa musu pampers ko kin sanya musu napkin ba a zo masallaci su fitsari ko su kashi ya bata masallaci karki saki ya kasance kin kula da tsaftan masallaci ki a karan kanki yana daga cikin kula da tsaftan masallaci kar ki zo da fiye wata ki zo ki aji ana nan wani ya tunkuɗe shi ko shi da kanshi ya zame ya tsiyaye ya jika tabarma ko da duman masallaci wani ya zo ya zauna a kai ya cutu ko kuma zube wanda zai a wajen ya haifar da wari a shimfiɗan masallaci wanda ya zo sallah wari ya bishe shi ko wanda ya zo sujjaba ya sa goshin shi ya ji wannan warin karki yadda ki kawo abin da zai kawo masallaci matsala duk abinda kika san zaki zo da shi masallaci ya cutar da masallaci ya cutar da masu sallah karki tunda kan abin da ya shafi in kin san jakan makarantanki yana dauke da ƙananan kyankyasan nan to tun a gida ki kakkabe su ki bi ki karkashe su kar ki zo da su sannan in ya kasance ɗakin ki ke da kanki kin san kina da kuɗin cizo to ki tabbatar kin yaƙe su fata-fata domin kar ki zo ki raba ma al'ummar musulmi kuma ki kawo mugun tsaraba masallaci kun gano wannan da ke ko duk waɗannan abubuwa akwai su maza da mata gaba ɗaya suna zuwa suna yaɗa wannan tsarabar to wannan Allah wadare da wannan tsaraba ba ma santa sai a ƙoƙarin kiyayewa duk abin da kika san in kin zo da shi masallaci zai cutar kakki zo da shi hatta waɗanda ke 'yan saide-saide a masallaci ba wanda ya hana ware kasuwa a masallaci a zuwa kasa kayan saidawa a siyar to amma duk abin da za a siyar ya tuwa shari'a ta yarda a sai da wannan abu amma in shari'a ba ta yadda ba shi ma wannan haramun ne bai daga cikin tsabtace masallaci yana daga abin da ke kawo masallaci kazanta yasa komai a tsaya a kula kamata ya duk wacce ta zo masallaci yar uwarki ne ki ji zuciyarki ta natsu da kaunanta ki ji kina da aminci da ita to ku kar ya kasance wasu su zo masallaci da zimman wata ta zo da jakanta a lalabi a zo da jakan a ɗauke ko wata ta cire takalmi ta aje ita kawai sana'anta sace takalma mutane wannan yana daga cikin kawo fitina a masallaci kuma haramun ɗaukan kayan wani a ko'ina mugun abu ne to ballantana kuma a masallaci kuma abin da kai ce a ce wayan mace har za ta ɗauki ɗabi'a wai ta ga hansan na wata ta ya faɗo daga jaka ba da gani ba ta zuki ta sani ta ɗauke ta ɓoye a ce wayan mace ce za ta ga takalmin wata sabo fula kewayen masallaci sai ta fita ta kamar nata ne sai ta zara kafafunta ta yi gaba kun gano wannan da kyau ko wannan ɗabi'an maza ka san su da shi to kuma su ma kansu abin ta kai ce nan na gaya muku yaro ne aka zo aka kamo nan ya zo ya sa silifas ɗin shi anan kuma yaron nan fa unguwan da yake sana'a ya zo ya kwasa takalma mutane aka kama shi aka zo ana binciken shi sai ga kayan shaye-shaye a aljihun shi ko ina wani yana shan wannan kayan ne saboda ya samu karfi da karfin hali sannan ko an kama shi an dake shi kare ji zafin dukan nan yan banga tun karfe tara na dare suke sarfa shi har ɗayan dare amma ko kwalla ɗaya biyu ba suka bi suka sage mai duk wata gaba na jikin shi suka jefa shi a ofishinsu amma awa ɗaya da yan wannan abin sai ga shi na suko-suko a silin zai fasa kwano ya fasa silin zai fita ya gudu yaro ɗan kankani da aka bincike shi sai ce ai satan da yake a masallacin nan na takalman mutane Allah yawa da su zuwa yake kawai ya fakaici mutane wani lokaci in ya ga mutane ba su shigo masallaci da wuri ba sai fito ya shiga ya kabbarta sallah sai an yi raka daya sai kamar alulan shi ta warware wai sai ya fita kawai sai ya duba wani takalmi ne zai mai saukin saidawa kun san ba wai sabuntan takalmin kawai suke kallo ba hmm, wanne ne zai masa saukin siyarwa wanne jama'a suka fi so kawai sai sura biyu uku kawai sai tafi da su mutum ya zo ya salla ya fita yana da wurwura ina takalmin shi an ɗauke mashi to dole ne a tsabtace masallaci daga ƙazantan waɗannan ƙazaman wanda suke haifar da irin waɗannan abubuwa na ɓanna wa adamu ilka-ilka zurat sannan kuma kar mutum ya jefar da wani abu na datti na najasa na abin kyama wal awsakh fihi kar wani ya dan farar da wani abu na kazanta kin zo da yogurt ko kin zo da abinci ko kin zo da wani abu zaki ba dan ki ko yakki kar ki da wannan abin yana zuba a cikin masallaci a shimfidan masallaci ko a bangon masallaci wa zalika ta'ziman li sha'nihi wannan domin girmama sha'anin masallaci qala ta'ala Allah madaukin sarki ce wa man yu'azzim hurumatillah wa man yu'azzim hurumatillah babu wanda yake girmama wajeje masu alfarma na Allah ko ko duk wanda ya girmama wajeje na masu alfarma na Allah fa huwa khairul lahu inda rabbih wannan zai samu alheri ba dan karami ba a wajen ubangijin shi kenan kika girmama masallaci ki shirya kina da alkhairi babba zaki samu a wajen Allah mafhumin wannan shine in kika wulakanta masallaci to akwai sharri babba wanda kuma zai biyo maki baya Allah ya kiyaye وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال للأعرابي أنس يتشي مون بلاربا النبي يتشي مون قوي الذي بال في طائفة المسجد wanda ya shigo cikin farfajiyar masallaci kawai ya fi tsari nabi kira shi ce inna hadhal masajid inna hazihil masajid kun ga waɗannan masallatai la tuslahu li shay'in min hadhal bawl ba waje ne wanda aka gina su saboda yin fitsari ba walal kabari ko yin ba haya ko wani abin datti inna ma hiya li dhikrillahi ta'ala an yi ne saboda ambatan Allah wassala da yin sallah wa qira'atul qur'ani da kuma karatun alqur'ani wannan shine hikimar masallaci kade duk wani abin da zai haifar da banna ko kazanta ko wani abu na shirme a masallaci wannan bai dace ba ga na karar yin wancan nasiha ya jawo hankalin shi kuma fitsari yayi abin da kai ce ki zo da ɗanki ko danki fitsari a masallaci bai kyautu gare ki ba mutuncin ki da darajan ki da sanin ya kamata ki da hankali da ilimin ki ya wuce ki haka sai ki shirya tsab sai ki zo da ɗanki ta halarci alherin da kika zo halatta alheri sai ya kai gidanki ki tashi cikin alheri zara'an ki sa cikin alheri cikin mutunci haka ake so Allah madaukin sarki ya sa mu dace na gaba mala ya ce adamu in sha da dalati fil masjidi an hana yin cigiya a masallaci awul bai fihi ko ciniki na naira goma naira basa'a naira kaza jayayya iri irin da an hana a masallaci lima rawahu muslim an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yace man sami'a rajulan yanshidu dallatahu fil masjid duk wanda ya ji wani yana cigiyan wani abu nashi da ya bata a cikin masallaci falyakul to ya ce da shi la da Allahu alaika kar Allah ya maida maka da wannan abu fa innal masajida domin masallatai lan tubna lihaza ba gina su don wannan ba ba a cigiya a masallaci so da dama muna nan muna masallaci muna addini muna abubuwa kawai shi ke kenan sai a aiko a ce da Allah ya ci giya kaji sun bata wasu masu wake-wake wata da 'ya'yanta guda bakwai ce to yanzu ya ci giyan zai kasance kenan wasu kuma sai a yi kwace awaki sun bata ko wani yaro ya bata ko kaza ko kaza ko an gani ya kamata a cigiya sai ka rasa gane ya mutane suke so a yi a sanar a cigiyan a saba ma annabi a ƙi sanarwa a cigiyan sannan ko mutane kuma su jawo shi mutum yi ta zagi kun gano wannan da kyau ku ai ta zagi a ce farin ciki kake ma da abu ya bata sai ka kasa gane ta yada kai farin ciki dan uwanka musulmi ya shiga halin damuwa hmm ta yada kai farin ciki wannan ba daidai bane shi yasa kawai ba ma yi ne duk yanda mutum ya kaje duk yanda aka aiko kowa ka gaya ma sai mu girmama maganar annabi sai mu aje maganar mai magana kowa ne ne ku yi haƙuri in abin ya matsa ga fm na anan zare sai ku je ku kai sanarwa wanda gidan kowa ma zai ci inda sako masallaci ma bai kai ba to su nasu gidan rediyon yana kaiwa ina fatan mun fahimci wannan da kyau na ƙarshe ce adamu in sha da shi'irin ladila madaha fihi lil islam waƙe-waƙe wanda ba na yaban musulunci ba wala haffa fihi alama karimil akhlaq kuma ba mai kwadaitarwa game da kyawawan ɗabi'u ba duk bai halatta a yi a masallaci kuma aka ce waƙe ba waƙa ba ɗin wannan waƙe-waƙen da ke cikin wayoyin ku duk ku cire su haramun ne wannan waƙe-waƙen mun karanta da ku suna tsarar da munafunci a cikin zuciya kun gane duk ku kauce masu ba daidai ba ne malice limawar da min kaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sakamakon abin da ya zo daga maganan annabi da ya ce man ra'aituhu yanshidu shi'ran fil masjidi duk wanda kuka same shi ya zauna a masallaci yana rera waka mun gano wannan faqulu lahu ku ce fuddallahu faka talata marratin Allah ya bame bakinka Allah ya bige bakinka Allah ya sa ma gura-gura a bakinka har su uku ga irin wannan inda wani zai dauki wannan hadisi ya ce zai yi aiki da shi to kuma sai a kira shi a ce to kaga wannan hadisi da ka dauka za ka aike da shi to kai hankali zai iya haifar da sabani kai kun ji shi wanda ya dauko maganar da ta saba mata annabi shi bai haifar da sabani ba sai wanda ya dauki maganar annabi ne zai aiki da shi wai wannan ne zai haifar da sabani cikin mutane wannan rashin adalcin da ake yi yana daga abubuwan da gaba ɗaya ya hana musulmi zaman lafiya mutumin da bai da nasi a hannun shi bai da wani dalili da hujja a hannun shi shi ya kamata in zai yi abu a hana shi wanda kuma yake da nas yake da dalili in yi zo zai shi kuma sai a goyi bayan shi sai a taimake shi a agaje shi sai yi abin da ya kamata ina fatan mun fahimci wannan da kyau jama'a sakamakon kurewar lokaci abubuwa na ladubban masallaci suna da yawa wannan dimmarare ne wallahi duk ma ba taba abubuwa masu yawa ba amma kasantuwar lokaci ne dan takaitacce muke warewa mai wannan muhadara saboda tunasar da junanmu za mu saurara ne anan in Allah maɗaukin sarki ya nuna mana wani lokaci kuma sai mu zo mu ɗauki wani janibin sai a tattauna abin da muka faɗi ya zama daidai Allah maɗaukin sarki ya sa mai tarayya cikin ladan kurakuran mu kuma Allah maɗaukin sarki ya yafi amarya da angonta iyayensu da yan uwa da abokan arziki masu taya su murna muna masu fatan alkhairi Allah madaukin sarki ya zauna da su lafiya ya sa albarka a cikin wannan aure su kuma 'yan mata da zaurawa Allah ka kawo masu mazaje na kwarai masu addini masu ɗabi'a waɗanda suke da sana'a ta halal da za su iya ɗaukan ɗawainiyansu su kuma matan aure Allah ka ƙara danƙon soyayya da ƙaunan juna tsakaninsu da mazajensu ka ba su ikon tarbiyyar 'ya'yansu a bisa turba ta musulunci Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmi ka ƙaskanta kafirci da kafirai Allah maɗaukin sarki ka tabbatar da digadiganmu a kan abin da kake so kuma ka yarda da su subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu shi za annabi ya zo mu baya da su ya ce ban zina sun ce wannan kuma wani irin magana ne abin sai ba su mamaki kuma tsakanin da Allah yanzu ba yanzu wani tsohon gwamna ne fa je ya aure ya